Taron rashin matasa na kungiyar Kiristoci ta Najeriya rashin jihohin Arewa sha tara Abuja da ya dawo alwashin wayar da kan mabiya muhimmanci hakuri da gudanar da bincike mai adalci kafin ɗaukar mataki a yayin da duk aka samu wani akasi. Kungiyar ta cimma wannan kuduri ne a wani gagarumin taro da ya samu halartar matasan na kan daga dukkan sassan arewacin Najeriya. Shugaban kungiyar Evangelist Musa Misal ya nisanta addini da ɗaukar doka a hannu. Abin da bai taka kara ya karya ba da an zo an ce ai na ga an yi kaza ba za ka tambi a gaskiya ne ko ba waye baka labarin ai za ka duba kalan mutumin da zai zo ya baka labari ba a bincike sai ga matasa sun fita sun ɗauki makamai sun fara farwa mutanen da ba su ci ba su sha ba a kan titi mutane suna tafiya da mota a kona a sa tayu a kona mota a kashe su ba su san hawa ba ba su san sauka ba to mu sani cewa wannan irin ayyuka da muke yi ba ibada ba ne kuma ubangiji Allah zai hukunta duk irin mutumin da yake aikata irin wannan abu shi ma tsohon shugaban matasan kristoci sarki na Najeriya Fosto Simon A.S. Dolly ya tuno ɗabi'un zaman lafiya na marigayi sarkin Adara da masu satar mutane suka sace ko suka kashe a Kaduna da kira ga matasa su rike zumunci irin na marigayin ba ta da kura a duhun kai ba. Gaskiya akwai wa'ansu wanda suna tsakaninmu amma ba sa so a zo na lafiya a ƙasar nan. Don wannan sarkin da aka san shi mutum ne mai son zaman lafiya mutum ne mai son haɗin kan jama'a aini karan kaina ni muna muna muna cikin chaplain su tare da shi na waye shi a kutan da muka je Kaduna aka ba mu doctorate degree honorary shi ma yana ciki kuma na san mutum ne baya magana shiru kuma mutum ne mai son a ce a zauna lafiya amma abin da ya faru da mutumin nan gaskiya ya dame mu kwarai da gaske amma ba don haka zai sa mutane su ɗauke doka a akan hannunsu ba abu ya faru hausawa suka ce in rai ya ɓaci kar hankali ya ɓace ko abubuwan da yake ta faruwa wannan gaskiya ba son bane wayansu ne kawai suna da gangar a maida abin mu ne a maida abin ma kaman kabilanci akwai wayansu ne kawai suke ta wayan abubuwan nan domin kada suna lafiya Taron ya samu halartar mata da madattawa da suka taya matasan fitar da bayanan bayan taro masu ma'ana, ciki kuwa da Fasto Paul Gwaza da sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha. Jumi Philip ya kori ta halarci taron daga jihar Nasarawa. Za mu zona ne mu bari zancen addini, eh? ya raba mu za mu bari ne mutane daga waje zo su raba mu don ni gaske har yanzu in dai Najeriya ne ni ban gan wani abu da za a ce wai musulmi da krista ba su yi hakuri su zo na da juna ba ni dan na ga akwai akwai munafukai daga waje ne kawai suna zuwa su su sa mana saka-saka tsakanin mu tattaunawa tsakanin kungiyoyin mabiya addinin krista da musulmi a lokacin da ake tinkarar babban zaɓe na da muhimmanci don barin hukuma ta zama mai ɗaukar hukunci ba mutane masu bambancin ra'ayi ba nasira da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya ku yarda da yan uwa banda kushi ko zagin wani masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bar yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya Masallaci ya fito duka kun ku gaisa sai ku ji an tashi kallon